akuna iri battal ka tere ba durin akuna zanai ba durin wala mahal ai karfe disina akuna iri ba faran na cerem akuna iri ba barazan ba no cerese no no pe to wajanna ba'dukum li ba'd fitnatan inna no kon on ter ci cerese zarbani kano bitiyun na cerem no hune kuna amma cin wa atasbiruna wa kana rabbuka basira no basurun na cerem no rasulu na hune ka kom no gono ko cere na ni nan ko suru ko cere da bu de har wo don bi hay ka gono hay yo kuna wallahi asuga we kan nan na ra kuna ka to diri we we di aye ka ka ci hala ka ko safari fi cha sa bu fu me za a safari fi cha alfa yo ni pe mari ka kana bi ni mo yo lutu bi ne mo de ri pe na lutu a bi ni borse sitan yuna bun sunna bin chugo ya mallaka zan zanka ko safar da fitin na kai da na suna ka bai ka da yanso hin ka wina to sadino da ya raka ko safar di na nga honne tere kai yi ko na filite annawaya na ka tere na a agun ko te agun ko gun na safar sara fai na filite wallahi ka kai ka to ka hirke ga ba ka kai kai a su wurin gaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a zaman dino corkeyo gunu batoen paari corkeyo ŋan gunu batoen paari ŋan cimban maci hini ka rasulu nan na gune din na gune musiba mahuraga an halin dor keccase wa in ya yakadu alladina kafaru ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون farkarin ci gutulyo na na muna munafike ko goron na ni sugun beti nfin ba sa kan gore ko wazo din nan kuna ya monaji mamma nfin baya amma nurfe wallahu ya asim ka minan nas in nurfe ya ban ciwo kan moran na boro na hannu alfayo ayo ndun rasulu chairman sallallahu alaihi wasallam kan sin amma han kawai wallahu ya asim ka minan nas azumu rasulu sallallahu ma ci chairman kai kun kai kai kan fumen indor peci ngaya ba mai cerima kan ni na bondaru wallahi ko na safari gunu safari gunu ala fi'ati hudan wa rahma wa shifa'un lima fi sudur qur'an barno babu haya dem mara bongo ya chap habarno babu haya kan beka haika ka dun gai kate buru nan bongo hundi han ya gobe sai ni kona kam nori beran don bukatun biya wallahi wallahi sinni na narafe sinni irkulu kulu a asarono ifa ya nan ni ko na ñafoy ka su telefo koyo nan nyayo gunu koyo nan babe gunu kasu telefo kasiman na kan na cire dan na tare yi na cere dan na tare yi koyo gunu har guru gol kan yi na wuyo su telefo zama boro kasiman na ifagana kan bine fummu an dia ka turu ya bon ko ngi yiti banna de ya ikulu boroga bi bisari pena do mi kulu de na ne karte ko de ya boroga bi bisari pena ayo kul pay ma bon ma bini so ka fen nan yanzi ban zu ka pay mani den no pe pe bi ki bolle kina ya penna ni wallahi bolle kina ya penna ni so yena de anduni wa ben kar ko gono denna bun na bolle kanan debu hmm. buye cere almautu babun wa kullun nasu dakhilu buye cere bar fu me fono kabo kul ya ba qur'an nzurara wo ngurara de ya mahana ko yihen no te ko ga batu han ka kan maki marhab ma marhabi marhaban ila rafiq al alam bandun cin sai gorkati mahinan zuwan duniya ta matawo ha ba hannanul pem ku ba pe afan buyo no di zuriya buyo no di hamburiya il kon kon no gur ko haksu hamburul ke Mata su kai ci ka hel pe ga we di ka tere chubre bisani na bar hay ka mun imanin ndor pe na gomi dine nasu na be kar pe no na bolatin na safariyo di ka gun ku ga ci za sa di ka ate ake alfahu irin suru din na rike bai cimcimi ka ga kada mu ribinin zai kuna walla iri yana zo iri kan khairi tu tu magam amma da mawa ka kuna rigunu no rigunu wallahi boromo zulu a hansi ne, ngane ana mana riziki bi kelbo dundu warka ŋuna mbeni meta so meta ta ka ko mo ŋamudu wallahi irin suru irin sunan gobayo mari mana imani usta kar nur sara kar ga mana lafiya ci ko kar yanzu tare kar bokasi mana wari ko na mana ya mana korte mana ya mana ma mana ya mana kaza nga gun ku gudi fuyo po ku gudi yanzu tare fo bo nya fo ba be fo mo zulcere berin zin na cenin zin mo zulcere alfawi irin suru irin suru kai didi haika a gorko hau wewo wallahi kasi ko kai cini kuga kai pepe didi ma amo be ka zarfa nor kai kana habdiga habdi zangai zangai fo ka su kin na hil kuturu de mo bu da bu bi wallahi fo gurka ka zai ka da ne da bi eh, to faran hin zakul pe ba kai guba fara hin kama kun ne alfa ila mata ila mata hal safo hal safo irgun ko zurkiyar ya ko gun norfe min sari tari kabin kan to bukata biga ba faso yi ba faso gogo gobai na tarka buga kan mane to mbogon bor babu ko no kabu mbogon bor ko te ko no kabu afa kani nan ngadi bi marwa kan la karkara kabika والكاب القوقع البين لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هاي كان نبيتي رسول سيد كاتي في اليونا هنا هنا هنا هنا هنا ناتي كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا تنساحي فصودوري صدوري فاسدا كان بيكي كهانتم كجسير بابا هو مولانا نانو دي إلي باكوي نا يا برا أكوي ترى يا برا wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun anati muslimun ati irke ya hima astilama hin nuyman bumozira tiya anton kwe kamar disi witago mo kamma suhura bugu e witago ni bongo malakari an duniya zarabani ado haddiya ngan na funya diya dungun ko macerese ngan duniya aye ka kahin ka tade zanga dimi antini bongo barkan kai on makata sai mu a kunya de dare dereno wai ita ko ya kana na waye gobe curo ko ban cere a amo haiba wallahi mono watan dina ka kennan nurke kabbe ka qur'an na ba ka kabbe ka rasul ngal me cini na mana doyo na ba koto to wallahi mo be ka andune na laha hasara munte ri mo kate kam botere hasara te kan fami ne hasara te me ataba ko ko anduni na ya tar gun ko mo bon ni no ni ni kurtira ngira war kawin cinni wa ɗiɗiyon nan na diro kuna se elin cimi cicere se ka hun hay goo gana ka fati gana ka fati deri ɓe do mbaya adon nan no wa hay kurman ne dana hay kulci bar se wallahi mun suhin ka goro kama minti na rahman na na dawo den ke ko gan ko fati wallahi mo be kan suton bukata biyiga halaka ganin kafarta to sai awoy mali an hin biri wallahi ko kai ya ce ganyu a nafile na mai na nafile ga ko gon ka ta yi pe pe biri ka ban wuye ci a ka ban wuye ci a mokayi an suwe ta gugguna den ban kulma kai kuma ga ko casaya. ambe ka hay fosi kan na ci buruga ah yori si buru di buruga ngon huna ka yina to ni ba ngoma zimbiriya da ma di non nan kai ko gari kan boka ko non sai makan narke domin nabi ko yugur kan su hin kafsa ka ko idina makan narke ku guri kai ma guri kai non hafti ba zanga do wallahi ta furan ku burugun ka curoban kan ka handir no sen bisa alhaali sen yo gunu ka ba mo sono nin na borna senite yen koy kan ka mu handiri mo handir cere ya sira handiri mo hayyuba handir kan ba handir lalle katiya handir ka lalle bongo gayugun ne ngeli gun handir ka cere bar hayka hayfo kan su tamar pe ma ni ma kayse ngadi gun to ba mo son ne eh, din dina sin ni lasa na gun bin din na ka din ka din ka din to ngai yana go yun na yi harafu yu duwa ko tasin na ti fo ko godi dan su de ciro ben na ir gaze kali bura ne wallahi su mor tariya hay kana ciro ga ta sena da nan kuba ne nan fami da nan kuba ne nan yin zikire da nan kuba ne nan wayin nan koyo a su doro kata to wiburu aka wibur senu ha tu wivru ne ya ti ko milin yu hayo kuna me ya milin yu hayo kuna akai su hina zu burona go zuriya su zuri pe eten te ka hina zu sai kai kai bi marifa fara amo ga tere no mo ma di da mase ko kayon nan nur in hen nur pe bara allah hu na ya haika to ko kul pe bi aka kan nasara amma na gain ba sai tanga bin fora na mai lafiya an so an zuhuru ne إلى فهجان شيء والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته